ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ne mana sallama ta dina musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya yi mana ya ƙara haɗa mu a wannan masallaci na al'ihisan masallacin da ke muhammad muhammad ebenu hotora gra a kanan dabo a wannan yammaci mai albarka yammaci na ranar juma'a wanda ya kama goma ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina shi ne zo daidai da ashirin da bakwai ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau wato goma ga watan ramadan amma sai mun waiwayi shekara ta ɗari shida da arba'in da takwas daga hijira wanda shine ya daidai da shekara ta 1250 ta miladiya musulmi suka ci gagaruman nasara a ƙarƙashin jagorancin wata mata mace ta farko da ta fara zama sarki a tarihin addinin musulunci matar almaliku salih wacce ake kira da shajaratu dur ta ci nasara a wannan yaƙi gagarumi wanda ta jagoranci al'ummar musulmi suka gwabza yaƙi da 'yan korose a wani wuri da ake ce da shi almansura wanda wannan mace mai kamar maza ta jagoranci al'ummar musulmi ta yanda suka ci nasara a kan louis na tara wani hatsabibin ɗan Kurose, wanda ya fitini duniyar musulunci a wa'ancan shekaru wanda ya sa kwalafuci sai ya kwato baitul maqdis da ke hannun musulmi wannan ta sa ya taho har zuwa ƙasar misra har wani wuri da ake ce da shi mansura a nan wurin aka yi wannan yaƙi wannan mace ta jagoranci al'ummar musulmi kuma musulmi suka kashe mutane da yawa daga cikin waɗannan 'yan kurose shi kuma louis na tara aka kama shi a matsayin fursunan yaƙi lalle haƙiƙa shajaratu durri ko shajaru dur tana ɗaya daga cikin mata fitattu a tarihin addinin musulunci wacce ta zama mace tamkar maza kallabi tsakanin rawuna wanda sunanta shine shajaratu durri ko shajaru durri babu taɗin wanda an yi mata laƙabi da ismatuddin saboda lokacin da ta zo lokacin mamalik duk wani sarki wanda karansa ya kai tsaiko to sai ya raba wa sunansa din shine zaka je ana irin su nuruddin zanki salahuddin al'ayyobi, imaduddin zanki izuddin aibak asududdin akda'i farusuddin haka zai za ka yi ta jin din, Shamsu din, waye din din din haka wannan din din ya yawa a wancan lokaci to ita ma sai ta kalli wannan yanayi ita ma ake ce da ita din. mana mai katanga mai riko da addini ummu khalil uwar khalil wanda asalinta yar kawarizmiya ce kabilar kawarizm wanda suke wajejen nahiyar kasar indiya a can cikin asiya wanda asalinta ba wai ya bace baiwa ce sultan saleh na jumuddin sarkin misra shine ya saye ta kuma daga nan sai ta samu matsayi a wurinsa har ma ya kaunace ta ya ji duk duniya ya mace a kanta ba wacce yake so kamar ita wata wa ha wannan ta sa sai ya yanta ta a matsayinta na baiwa sannan kuma ya aure ta ta zama cikakkiyar mace matarsa ta aure ta sunna wanda malamai sukan siffanta shajaratu dur da suna mai girma a tarihin addinin musulunci in shi ita an ta shaja'a in ka ga dama da an ce ma shajaratu dur sai ka ce ga wata sadaukiya nan jarumta ta zo wa in shi ita alfidina in ka ga dama da an ce ma shajaratu dur sai ka ce ga kaifin hankali nan da wayo da dabara wa in shi ita alghadab in ka ga dama kuma da an ce ma shajaratu dur sai ka ce ga fushi nan ya bayyana wa in shi ita algadam in ka ga dama kuma ka ce ga wata mucuciya nan wata mai yaudar nan wata mai ha'inci nan ta bayyana kullu haza ya jima'u fi hazihil mar'a dukkan wannan abin da na faɗa ya tattaru a wannan mata shi isa babban malamin tarihin addinin musulunci wanda yawanci zaka ji taskar tarihi tana yawan ɗebo maganganunsa in tana bayanin tarihin tauraron musulunci shi ma bai yi burus ba a littafinsa sai da yi magana a kan shajaratu durri saboda tasirinta yake cewa kanat shajarar durri sai shi ya kira da shajaru dur shi sa ana ce mata shajaratu dur bishiyar dur ko bishiyoyin dur in ka cire ta shi ne jam'i shajaru kenan sai ce kanat shajaru durri bari atal jamali sai ce shajaratu durri tana da matukar kyau irin matayen nan ne masu kyau kwarai da gaske tana da zalla kyau sai ce me za tu ra'ayin wa daha'in wa akali kuma tana da ra'ayi ba irin matan nan ne da kake take su ba in kana auren su mace ce mai ra'ayi mai dabara mai hankali shi sa akwai irin matan da ko gwamna ne kai ko shugaban kasa ba ka iya danne su dole sai ka ji motsinsu sai sun yi duriya sai an dinga mulkin da su to irin su shajarar durr ne saboda suna da hankali suna da wayo suna da kazar-kazar akwai kuma matan da duk yanda kai da su ka cicciba su su zama fesiladi su zama kaza ba za su iya ba saboda ba su da wannan kwalitis din ba su da wannan halayya da zasu wannan wannan falala Allah yake ba wasu matan to irin shajaratul durri kenan yace wa Lat mina saadati shajarar durri ta samu jin daɗi? da walwala malam yanilha ahadun min nisa'i zamaniha abinda wata mace ta zamanin ta ba taba samu ba ta zama face lady ta zama mace mai cikakken iko wacce take juye mijinta shi ma mijinta mijin gwaggwane, ne yanda ta ga dama haka take juya najmuddin salih a matsayinsa na halifan musulmi shi yasa ya faɗi wannan ta samu abinda ba duk mata ne suka kasance na zamaninta ba wa kana al-maliku salihu yuhibbuha shi kuma al salih ya kasance yana ƙaunata yana santa sannan me wa ya atamidu alaiha kuma yana dogara da ita ya bata abinda ta riga ta wuce abinda ya kamata ta yi shi yasa kuma sai ta yi inda ta ga dama sai inda Allah ma ya sa tana da kishi na addini amma ya kasance mai waya atamidu alaiha yana dogara a kanta sai abin da ta tsara ita za ta tsara a bawa na kaza a sa wani a wuri kaza a yi kuri kaza haka da kasance ta shigo masa mulkinsa walamma tuwuffi ala dimyat lokacin sai ya tafi wani yaƙi lokacin da louis na tare to an ce sai ya tura wasu dakarunsa a je wani gari da ake ce da shi dimyat a ƙasar misar a ƙasar masar misar kenan to lokacin da ya tafi nan shi na jamuddin ayuba a nan allah sai masa rasuwa sai ce lokacin da ya je dumiyat ma tuhufi ala dumiyat yayin da ya rasu a garin dumiyat aka fata mautu da yake gogaggiyar a nan gogewar shajarar dur sai ta bayyana domin da wata ce sai zuciya ta sai ta karye sai ta fasa ihu cewa allah ya yi wa halifa rasuwa to kowa da dakaru da kowa jikin kowa mutuwa zai amma da yake ta iya fulana ta san mulki sai ta ɓoye mutuwarsa wa kanatil umara'u in ji dai ina hayyau ina karanta ma maganar imamun zahabi ne sarakuna sun kasance walkasiyatu da 'yan majalisu wayanda suke masu iko masu madafan iko da sarakuna ya tarimuna ha suna girmama ta sun san sha'aninta wa yuɗi'una ha kuma su ne mata biyayya wa mallaku ha alaihim ayyaman to bayan da aka zo sai aka gwabza yakin dumyada sai aka ci nasara to a lokacin shi shikenan sai suka dora ta mulki a gare su na 'yan kwanaki wata saldanat hakanan sai ta ɗare mulki ta zama ita ce sarauniya wa kuɗi balaha alal manabir da al'adar da ake a lokacin daulori na banal abbas da bane umayya da sarakunan musulunci alamar da take nuna gari ya ne wa sarki biyayya ko halifa biyayya shine idan malamai suka hau kan mumbari a yi masa addu'a a ce wani ambace shi a mumbari Allah ya kare sarki wani Allah ya kaza ambace shi a mumbari to shi yake nuna cewa wannan garin garin wannan sarkin ne da haka ake yi wanda wannan shine abin da imam zahabi ya faɗa dangane da wannan mata to bayan da salahuddin ayyubi ya mutu zan ɗan dawo ma kaɗan baya domin ka fahimci tarihin yaƙin mansura da kuma yama aka yi mace ta zo kawai ta mulki al'ummar musulmi a karon farko bayan da salahuddin ayyubi ya mutu wanda ya ƙwato birnin kudus sai daularsa wacce daula ce mai girman gaske sai ta rarrabu sai ta karkasu tsakanin makusantansa ‘yan uwansa kenan da ‘ya'yayensa sai aka yi mata a yaga aka kekketa ta kamar yadda yau za ka zinga jin masarautu tsofaffin masarautu zamani ya ce su ana kekketa su ka je masarauta a kano ka je an kekketa ta ka je yobe ka je masarauta an kekketa ta ka tafi zamfara ko sokoto ka je an kekketa ta ka je adamawa ka je an gudun ta to dama zamani haka yake to shi ma duk ƙarfin daula ta salahuddin al'ayyubi bayan da ya rasu sai aka kekketa daulolinsa don haka sai suka dinga kuma rikici tsakaninsu a Misira da sham dama nan ne inda salahuddin al'ayyubi ya tattara a matsayin masarautarsa shine Misira da sham egypt da syria da garuruwan da suke gefaninsu a shekara ta 641 daga hijira sai annasir dawud shine sarkin jordan da kudus inda baitul makaris take sai yayi rikici suka samu sabani da asalihu isma'il shi kuma shine sarkin siriya mash sai waɗannan mutum biyu sai suka yi rikici kuma tare da al salih da shi mijin shajaratu dur najmuddin ayub shi kuma shine sarkin misra kaji jordan da baitul maqdis tana karkashin nasir Dawud, sai kuma Damash cikin siriya kenan tana karkashin salih isma'il sai kuma misra tana karkashin najmuddin ayub kada ka ce wai a lokacin lokacin fa akwai bagada da tana nan amma sarakunan bagada da ba su da wani tasiri ba wani abu da suke iya tsinanawa a duniyar musulmi balantana a duniya gaba daya wa'annan sarakunan sun fi su tasiri to a lokacin sai wa'annan mutum biyu nasir dawud da as isma'il abun kunya abun bakin ciki sai suka nemi taimakon kiristoci domin su dankwafe dan uwansu najmuddin ayyub sarkin misra mujin shajaratul dur don haka sai kiristocin na wancan lokacin suka yi muwafaka da su akan cewa in sun taimaka musu sun kwace misara su kuma suna so su ba su birnin kudus wa zabe billahi haka fa sarakunan sa kasance su haɗa kai da kiristoci a yaƙi ƴan uwansu musulmi akan mulki wannan birni mai ɗumbin tarihi wanda salahuddin al-ayyubi ya kwato shi a wurin ƴan kurose wai su dawo da ƴan kurose wannan birnin akan su yaƙi ɗan uwansu to wannan ta sa aka yi yaƙi rundunar kiristocin nan da haɗakar wa'ancan mutum biyun maciya amana da kuma rundunar najumin dinin ayyub suka haɗu a zirin gaza gaza ɗin na ba wai tun yanzu ake rikici a wurin ba dama wuri ne na rikici don haka aka yi yaƙi da faɗa tsakaninsu wanda allah ya ba wa jagororin musulmi najumin dinin ayyub ya tarwatsa wayancan ha'inan da wayancan kiristocin Allah ya ba shi nasara da haka a lokacin da ya ci nasara a kansu sai da ya tarwatsa nasara ya kashe mutum dubu talatin shi ma malaman tarihi suke ce wannan ita ce yakin hiddin ta biyu akwai yakin hiddin da aka yi wanda salahuddin ya yi ya kwato birnin kudus sai aka ce wannan shi ne na biyun wannan yakin da haka suka ci gaba da yaƙi har sai da ya je sham to sai mutanen sham dama talakawan abin ya dame su sai suka ga cewa abin da shi wancan as-salih ya yi na hada baki da kiristoci bai wa talakawan garin dare ba sai suka yi bore suka kore shi don haka a lokacin sai Allah ya ba wa Najmuddin Ayyub dama sai shigo shigo mashi to daga da sai shi ma ya hada birni biyu kamar yadda. salahuddin ayyubi ya hada siriya sham da kuma misira shi ma haka yayi ya kuma kori ainihin kiristoci 'yan kurose daga birnin kudus to a nan ka na kudus zai ƙara dawa tarihin da na baka na baitul Maqdis anan wata gaba mai muhimmanci za ta dawo fahimce ta wannan tarwatsawar da na ji muddini ya wancan taron dangin da wancan hainan wanda suka gayyato 'yan kurose domin wai a ba su baitul makadisi to da shi na zama dinil ayyub ya yi yunkuri ya tisa su har sai da ya je baitul makadis shine ya kori kiristoci gaba ɗaya daga baitul makadis wanda wannan shine ƙarshen samuwar kiristoci har sai da ingila ta zo ta yi mulkin mallaka ta shiga filistin a shekarar 1917 a yan fahimci tarihin yanzu da duk yana hannun musulmi sai 1917 sai ingila sai ta zo lokacin daular ta usmaniya sai ta kwace baitul maqdis don haka wannan dai za mu ga cewa najmuddin Ayub ya dawo da waccan dauloli da suka rabe bayan mutuwar salahuddin ayyubi to a shekara ta 1248 ta miladiya sai wani hatsabibin sarki wanda na faɗe shi a farko da ake cewa da shi louis na tara sarkin faransa wanda suke masa lakabi da almaliku taqi sarki mai tsoron Allah sai ya motso zuwa misra ya an ce ya samu sa albarkar fafaroma na zamaninsa akan ya je ya mamaye birnin kudus ya dawo da birnin kudus bayan da salahuddin ayyubi ya kwace shi da aka shine yaje ya je garin dumiyat ya cinye dumiyat daga shine saito sai to garin mansura to a lokacin shine sai najumus almalikul najmuddin ayyub almalikul salih kaza ne masa lagabi almalikul salih sarki salihi sai ya to da rundunarsa to shine aka fara wannan yaki na mansura to cikin ikon Allah shine Allah sai ya masa rasuwa ana daidai wannan yakin to a daidai wannan lokacin ne sai shajaratu durri wannan mace mai kaman maza sai ta motsa sai ta yi wasu abubuwa kamar haka na ɗaya fa'amara ta ba bi fa’il kabar sai ta ce likitoci su ɓoye labarin mutuwar sarkin na biyu arsalat iyi waliyar ahadi turan sha sai ta kira ta aiki akwai ɗan shi na jumuddin ba ta so kanta ba sai ta ce aje a kira shi yana can wani gari can ba a ainihin inda take misira ba yana can gabanin sham sai ta ce a kirawo shi ya zo ya karbi mulkin mahaifinsa ya gaji mahaifinsa wanda yana can garin musal musal ɗin kuma asiri yake na uku sai bata ja ta tsaya ba sai ta ci gaba da wannan yakin a bisa jagorancinta na hudu sai Allah ya bata nasara sai ta ci nasara a kan sarkin faransa louis na tara da rundunarsa mai tarin yawa na biyar an zo mata da wannan sarki louis a matsayin fursunan yaƙi sai ta ƙulle shi a wani kurkuku da ke garin mansura ɗan na biyar sai shi wannan sarki sai ya shirya dil da ita cewa zai ba ta kuɗi masu ɗimbin yawa ta sake shi kada ta kashe shi to sai ta yi mawafaka a kan wannan amma ta ce wannan kuɗin da ya faɗa ya ba da rabi tukun in ya ba da rabi sai a sake shi in ya so idan ya koma gida sai ya ba da rabin to daga nan ne louis na tara sai aka sake shi ya ba da rabin wannan kuɗi sai ya koma garin akka bai koma faransa ba sai ya makale a wani gari kusa da lubanan da ake je da shi akka kuma bai je wannan gari na akka ba har sai da ya warware alkawarin dama allah ya gaya mana innahum la aymana lahum za ku ji muna gaya muku irin wannan abubuwan da yawa a wurare da yawa za a yi alkawari da su ma sai su saba allah dama ya gaya mana innahum la aymana lahum ba su da alkawari su haka suke da haka lokacin sai fara shirya runduna ta kurose domin dai ya dawo da baitul maqdis ya nemi taimako daga wasu gurbatattun musulmi wanda suke da mummunar aqida da ake ji da su hashashiyin wanda ana danganta su ga shi'anci amma muguwar shi'a suke bakar shi'a su ake ji da su hashashiyin na al-ismailiyya wanda dama makiya ne na daula ta banal abbas sai ya nemi taimakonsu sai suka taimake shi sannan kuma ya ƙara neman taimakon magul domin lokacin magul sun fara shigowa garuruwan musulmi nan ma sai ce a zo a yi wani maja a yi wani taron dangi tsakanin hashashi yona da su 'yan kurose da kuma magul don dai a kwato baitul makarisi a fafar musulmi a tarwatsa musulunci da musulmi ka ji mugun kaidin da suke kuma kullum haka suke to amma su magul saboda suna can suna rikicinsu na cikin gida sai wannan bai ba su dama sun amsa kiransa ba da haka fa'arsala ilal baba sai ya aika wa fafaroma lakin na na mashigolan fi hamlatin diddil malikun rum to sai dai bai ci sa'a ba shi ma fafaroma daidai wani lokacin yana nan yana shirya wata rundina ne zai kai wa sarkin rum hari to shi sa sai luwas sai ya zauna yana shiri har sai da ya shekara hudu a wannan wuri na akka yana shirin yanda zai kai hari baitul maqdis su, ba su hakura da aka to a lokacin ita kuma shajaratul dur sai ta karbi mulkin daula ta ayyubiyin da ke misra lokacin sai dan kuma shi na jumuddin ayyub sai ya dawo shine toran sha sai ta miƙa masa hukuncin mahaifinsa to shi abin da ya fara yi shi da ya zo sai ya yi tsaurin kai babansa ya dasa wasu yara su ne 'yan gani kasheninsa su ne mataimakansa wasu mutum hudu da kuma bayi da yawa a ƙarƙashinsa da ake ce da su mamalik bayi na ɗaya akwai Asadiddin a kaɗa'i akwai na biyu rukunuddin bibars na uku akwai saifuddin kutus na hudu akwai izziddin aibak ta biyar akwai kuma ismatuddin shajaratudur to kaji wayannan su ne fulogan babansa da su aka dinga yin yaƙi to shi da toron sha ya zo sai ya canja tunani sai ce wayannan fulogan na mahaifinsa da ma bulo injin ka san a cikin fulogan mutum akwai bulo inji ita ce shajaratudur ita ce bulo injin sai ce duk sai ya yi maganinsu sai ya kaɗe su ya danne su har ma ya latsa shajaratudur ya ce kai dakata wayannan gwalagwalan da nake gani ke dawo da su na baitul mali ne dan ke babana ya mace akan ki yana kaunaki wannan shi ta shafa ba ni ba ni a waje ba ke da kema domin ba ki kika haife ni ba abin da ya fara gaya mata kenan to da wayannan yan mamali suka ga haka su biyar sai suka yi mitin suka ce wannan yaron in ba mu taka masa burke ba zai sai ya ga bayan mu shine suka ce manya katulu toran sha a cikin kowa zai kashe shi shine rukunuddin bibar ya ce wa ana shine sai ya an ce sai suka yi masa tarko a fadarsa yadda dai ake juyin mulki a yau suka shirya za su yi masa juyin mulki kuma za su yi bullet ne mana ko wanda ake zubar da jini da aka da ya ankara sai ya haye wani burji an ce yana da wani dogon gini wanda aka sassaka masa shi na katako sai je haye wannan dogon burjin ya gudu to amma da yake ko dai su bar shi ne su su mutu ko su kashe shi su rayu shine sai suka kone shi wa iyazu billah kaji yanda ake rikici akan mulki kuma kowa yana kelemin wai musulmi yake to a lokacin ne mamalik suka kashe wannan toran sha kuma a lokacin sai suka ga to waye sai sai shajaratul dur sai ta yi wuf kafin a kara sai ta ƙara ɗarewa kujerar mulki ta ci gaba da umarni da hani wanda wannan ne abin da ya faru ta ci gaba da yi har al'amura suka zama cewa aka yadda mata ita ce mace to a tarihin musulunci ita ce farkon mace babu wata mace da taɓa yin mulki a tarihin addinin musulunci sai ita kafin ita babu in ka ce bilkisu lokacin kanata abu da shamsu ne bilkisu rana take bautawa amma lokacin da ta ce wa asalamtu ma'a sulaimana lillahi rabbil alamin to da ta musulunta kuma annabi Sulaimani shi ya mamaye mulkin ta babu wata mace da ta taba yin mulki in ba shajaratu dirra ba kuma haka biyo bayan tarihi ban taba jin ba domin ka dauko daula ta bani umayya ka dauko daula ta bani abbas gaba ɗayanta ka dauko daula ta mamalik din ka dauko daula ta ayyubiya sai ka zo kanta ka je andalus ka je ina ne duk inda ga babu wata mace da taba mulki ita ce matattamkar da dubu kenan ita ce shajaratu dur to lokacin da labarin ta ya yadu cewa lalle haƙiƙa ta zama ita ce sarki sai mutanen sham domin a da suke amma misar da sham ne ƙarƙashinta sai mutan sham sai suka ƙi mata biyayya suka ce la nubayi' imra'atan ala hukumina mu ba za mu yi wa mace mu baya akan ta zama sarauniyar mu ba to labari sai zan khalifa na ga babu khalifa yana nan na daular ta al abbas yana nan kuma a suna wai duk a karshen sa suke da haka a lokacin sai ya aiko da takarda sai ma sai ya dau zabi saboda ya samu topic ya samu abin da zai ce wani abu sai ya ce idza lam yakun ladaykum samata rijal sai ya aika wa mutanen misra yace har in ku kun kasance yan dauda ne ko don mataye ne ko a misra ba ku da mazajen da za su yi muku mulki sai ce me fasanu rusilu lakum bi rijali min indina yace to mu za mu yi muku fastin za mu aiko muku da maza daga wurinmu to wannan ne sai shajaratu dur sai ta tsorata kuma a lokacin sai malamai magada annabawa a misira suka hau kan mumbarai suna ta sukan shajaratul durri suna bayanin illar mulkin mace a mahanga ta addinin musulunci suna karanto hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace lan falaha qaumun wallau amrahum imra'a mutane ba za su rabauta ba waɗanda suka bawo mace mulkin su ai na sha faɗar wannan yana daga cikin abinda abinda America suka bara ai sun zan gabuntar Donald Trump suka bashi sun san shirmansa sun san zai kwafsa musu amma maimakon su ba wannan macen da suka yi takara da shi sai suka hana ta saboda su sun san illan mulkin mace ai a lokacin ya kamata a mulkin su ba mace ta tsana ita ma duk wannan ihun da suke ana danne hakkin mata ana waye har yau mace ba taɓa mulkin amerika ba saboda sun san akwai wuraren da ake samun wasu abubuwa na naƙasu in mace tana yin mulki za ka sai malamai suka kawo mumbari suka yi to wannan ne sa sai ta dole da furija ta yi furija sai ta ga cewa lalle ya kamata ta sauka tun da mutane ba su karbe ta ba a lokacin amma da yake tana da wayo sai ta duba can mutum hudun izzuddin aibak farusuddin kaɗa'i rukunuddin bibar saifuddin Kudus, sai ta ga a cikinsu wane ne zai zama cewa zai zama mutum mata wane ne ta wuro a cikinsu? wane ne mai sassauci wanda dai in ma ta ba shi mulkin to ita ce za ta gaba da mulki ai shi mulki ma da aka yake ai don lokacin da mutum ma ya ɗanɗana mulki bi lalazi la ilaha illahu an ga gaya ban mulki sai ya mutu ai ka'ida sun ce dama mal kasar wa mal kabar in ka ɗanɗana mulki ko dai kana gidan gwamnati a fada ane ma jiniya ko kuma kana kabari ai za ka yi ta ganin mutane malamai ka kacewa sun ɗanɗana mulki kuma suna ta dawowa sai sun yi mulkin da ba sa son mulkin da suna cewa mulkin kaza ne da wayar zaman ai mulki ai ko ni ne ma ne yasa nake neman tsare da shi ko ni ne nake gaya ma nan ai ni ma dan adam ne in na hau ni ma sai ka ce ina ina cewa ta zarce da an bani wani appointment na lasa na fara shan jami'a na ji ba ni da freja akan abinci na da kudin su fitsin kayana na na ga leka account ina ga koyi to ni ma Allah sai na ƙara da na mulki ai dan adam haka yake ai mulki ya kai kamala in ka ɗanɗana shi ba za ka rabu da shi ba in dai ka ɗanɗana shi ba za ka rabu mulki haka yake laraba suka ce almulku a ƙaimun. shi mulki haka yake ba shi da ɗa ba shi da jika ba shi da relation kai mai mulkin kai ne da shi shi kake so da haka da ta ga haka sai ta ga Izidin aibak shi ne shashasha ɗan dolo a cikinsu sai ta ce za ta aure shi tun da mijinta ya mutu sai ta yi masa talla shi kuma da ya ga haka mai son banza da ya ga cewa zai zama shi ne shugaba sai amsa to kenan sai ta aure shi amma ta ci gaba da zama ita ce sarauniya amma ta sauka aka ce izidin aibak ne sarkin misra da sham Shi ne sabon sarki shi ne halifa amma fa ita ce take duk komai mun ji wancan ma jarumin ya aka cika eh ya lafiya kura balantana ta yi hauka wancan jarumin ma ai shajaratul duni sai da ta bitin ɗinsa shi mijin ta balantana wannan sullutun saurayi solo biyo da aka kawai sai ya zama sunan ne amma mulkin ita take ta ta yi kuma a lokacin ne ta tsara wa misira wani katafaren jirgin ruwa ta shirya runduna mai tarin yawa shine ta yi ostul shine katon katafaren jirgin ruwa na yaƙi mai ƙarfi amma dai ayyubiyu da suke sham su suka ga cewa su ba su yadda mamalik su yi mulki ba domin daga shajaratul dur sai tsarin canjin mulki a tarihin musulunci sai ya koma mulkin mamalik za ka jana cewa daulatul mamalik daula ce ta bayi ba su da uwa ba su da uba kawai an ɗebo su a matsayin bayi daga wasu garuruwa suka zo a matsayin sojoji da masu yin barance da masu yin hidimomi sai suka yi fawa suka shiga wajen ubangidansu shine sai suka juye sai suka zama sarakuna su ne wayancan mutum biyar din da gaya ma shajaratar dole ta fara to yanzu kuma sai ga izidin aibak sai ya zo a daidai wannan lokaci to a sham akwai burkushin zuriyar salahuddin al-ayubi su sai suka kiyarda su suka ce su san ba su yadda wa'annan bayin su mulki ba su gidan salahuddin al-ayubi su ya cancanta su mulki to haka ne fa shi kuma a can gefe louis na tara yana ta shiri domin ya yaki birnin kudus don haka a lokacin sai khilafatul abbasiya sai ta shiga tsakani to al'amura sai aka shiga tsakanin gidan ayyubiya da mamalik da ke misra aka yi sulhu tsakaninsu daula ta bani abbas sai ta shigo ta yi musu sulhu saboda cewa me an barwa su mamalik da ke misra birnin kudus da zirin gaza da nablus su zama suna ƙarƙashin hukuncinsu su kuma ayyubin an cire sham daga hannun mamalik ta koma hannun ayyubi na kaji yadda aka yi wannan maslahar to a lokacin da shi kuma lewis luther yana can yana tanadi amma bai sami iko ya dawo da birnin kudus ba a lokacin ya gaza ya kasa cimma wannan buri nasa to shikenan sai ya janye rundunarsa daga filistinu sai ya dawo turai to daga nan ne ƙarshen dukkan wani yaƙi na kurose a basa siriya ya zama ya zo ƙarshe duk da cewa akwai wani ɗan yunƙuri da aka yi aka kawo ƙasar tunisiya amma haka haƙan 'yan kurose bai cimmarwa ba ƙabilun laraba suka haɗa kansu suka yaƙe su a can dai shi louis na tara ya mutu da bakin ciki bai iya cin birnin kudus ba aka ɗauko gawarsa aka kawo ta izuwa faransa inda nan ne garinsa da bakin cikin wannan abu ya mutu don haka a lokacin ita kuma shajaratu dur tana nan tana auren Izidin aibak tana juya shi ka san yau gare ka gobe da dan uwanka in kai ne yau ba kai ne gobe ba in yau ka kake juyawa gobe kuma za a juya ka sai Izidin dama mijinta ce ne kamar daga ga sai ya kyalle ido sai ya hango wata yarinya kyakkyawa an ce ‘yar sarkin musal ce to sai a ɓoye sai ya aika yana so ya aure ta a matsayinsa na sarkin misra da kudus sai ya aike wa sarkin Musa yana neman auren Esa. sai tsohuwa mai ran karfe shajaratu dur sai ta ji labari Sai haka wannan abu sai bata mata rai shine sai ta yi makirci an ce ita ta kashe shi da hannunta wasu kuma suka ce a'a ta zuga wasu daga cikin mamalik ne suka kamo shi don haka ita ce dai ta kashe shi to a lokacin sai ta ƙara zama sarauniya ta ƙara mulki ya ƙara dawowa ta shi sa duk mutumin da ya mulki ai ba wani sai ya zauna a garin in ba ka dole ta yadda su fitina ai duk abin da ake hanga kenan ya ji daɗi ana masa jiniya ana cewa shi ne to kuma lokacin da ba shi ne fa dole ta shi ma fa sai ya zama wannan ka ji ta ƙi ta zauna lafiya <laughs> shajaratu dur bayan haka sai ta ƙara hawa mulki to amma sai ta ƙara waiwayawa a wayancin mutum hudun saura uku saura saifuddin kudus saura rukuniddin bibar saura farisuddin akda'i sai ta ga rukuniddin bibar da farisuddin akda'i shine bakin rijiya ba wajen wasan yaro ba ne. sai ta ga cewa wayannan ma ba su latsa ba sai ta ɗauke hasu da gare sai ta zo wajen saifuddin kudu shi ne mai ɗan dama dama to amma shi ma idan sakar yake sai ta ce za ta aure shi sai ta yi dakata sai ta yi niyyar ta yi yadda ta yi wa izidin aibak sai ta ai shi izidin aibak yana da ɗa ali kuma ya yi wasu ya aliyu ɗansa shi ne zai gaje shi wannan abin sai wa shajarar durri bakin ciki abin ya ɓata mata rai to wannan nan shi ne abin da ya yi to a lokacin ne sai tasirinta sai ƙasa to kuma dama akwai tsohuwar matar izidin aibak wacce da shajaratul ta aure shi ta wulaƙanta ta dama abin ya nemi ta ciwo ita ma sai mulkin su zo, sai ta samu dama dan haka shine sai ta hada baki da Izidin, a ta hada baki da Saifuddin Qudus wanda yace Ali ne zai mulkin sai ta ce da Allah tana so a ba ta shajaratu dir ta ɗauki fansa malaman tarihi suka ga cewa lallai haƙiƙa wannan shine sai suka kamo sai fa'arsala manyan manya ataqilaha sai ya sa shi kudu sai aiko wanda zai je ya kamo ta sai aka tura mata EFCC fa jama'at jawahiraha sai aka tattaro gwalagwalanta za a fara tatse ta kenan ka san dama haka ake ana so a karye mutum to shi ga nasa ga me ya tara zai kamfen me da shi sai a ce to a dama yayi sata sai a dakile shi ai a Najeriya haka ake sai a karye mutum in ya zama dan adawa sai ya kasa komai to shi ma izuddin a Saifuddin kurzu haka yi sai ya aike sai ya tattaro wannan gwalagwalanta aka kwace su to shi kenan sun ma alaiha sai ya sa aka kama ta fatalabat sai ita wannan mata matar aibak sai ta ce da Allah an ya turuka amra halaha ya ban mata ta yi abin da ta gana ma da ita fa jama'atul jawari da ta gaka aka ce ga shajar sirrin nan je yake ga abin da gana ma da ita ita kuma sai ta tattaro bayi mata waje alna ya diribna ha bil qabaqibi su kuma sai suka fara dukan da sai suka dauko al al qabaqib jam'i ne na takalmin katako wani takalmi ne amma na katako ne sai suka fara dukanta suna kwankwatsa mata wannan takalmi hatta matat Allah sarki shajarar sabdiyar har sai ta mutu haka ta mutu Allah sarki duk wannan sha'anin da ta yi kaji yanda ta ta mutu sannan kuma sai aka jefa ta min sharfatil kasare ila kan daga aka mata kisan wulakanci aka jeho wata cikin wani rami daga can bene na katangar gidan sarki aka cillo ta wani rami ta kasir to shine sun maja aljunud sai sojoji suka zo runduna fadafanuha sai suka binne ta wa haka za kanat nihayatu shajaratu dirri haka nan karshen shajaratu dirri ya kasance a shekara ta 655 ta hijira shekara ta 1257 wanda lalle mu abin da zamu kalla janubin alkhairi zamu kalla na wannan mata ta yanda ta tarwatsa wancan lewis na tara ta haramta masa ya je ya mamaye baitul maqdisi lalle shajaratu dir a bangaren alkhairin ta ya kamata a jinjina mata duk da musulma ce mu ba abin da ta kifan mana ba abin da ta baran mana sai mu ce Allah ya jikanta Allah ya mata rahama wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi idan mun koma bangaren tafsiri yau cikin yadda Allah za mu tashi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 فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما نعم وانا آية من البركة tana da alaƙa da ayar da ta gabata kai ka ce ma a haɗa suke su iri ɗaya ne domin tana lizumta wa alul kitabi akan su yi aiki da abin da suka sani su yi imani da alƙur'ani domin imaninsu da attaura lalle yana buƙatuwa akan su yi imani da abin da attaura take gazgatawa wato alƙur'ani wanda dalilin saukar wannan aya muhammad ibn ishaq babban malamin tarihi ya fitar daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ya ce manzan allah sallallahu alaihi wa ya yi magana da manya-manyan malaman yahudawa daga cikinsu akwai abdullahi bin suriya da abu bin asadin sai yake cewa da su ya ma'ashara yahud ya ku taron yahudawa ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa aslimu ku musulunta fa wallahi innakum lata'lamuna yace wallahi na rantse da Allah ku kun san annal ladhi ji'tukum bihi haqq cewa abinda nazo muku da shi gaskiya ne yace kun san haka fa qalu suka ce ma na arifu zalika ya muhammad suka ce ya muhammad mu ba mu san haka ba wajahadu ma arafu suka yi inkari akan abin da sun san shi suka nuna ba san haka ba wa asarru alal kufri suka ci gaba da tafiya akan kafirci shine sai Allah sai ya saukar da wannan aya wacce yake umartar ahlul kitabi akan su yi imani da abin da ya saukar na daga alkur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake cewa ya ayyuhallazina utul kitaba wannan kira ne ga yahudu da nasara ma gaba daya don allazina utul kitaba akwai yahudu akwai nasara su ne waɗanda aka ba su littafi aka sauka musu da littafi yahudawa an sauka musu da littafin taura wanda annabi musa ya saukar da shi ya zo da shi su kuma nasara an sauka musu da injila to anan allah yana kiran yahudawan ne sai ce ya ayyuhal ladzina utul kitaba ya ku taron yahudawa aminu bima nazzalna ku yi imani da abin da muka saukar da shi ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato alqur'ani kenan musaddiqan limama kun ai shi alqur'ani mai gaskasawa ne da abin da yake tare da kuna na daga taura domin alqur'ani yana ƙarfafa annabcin annabi Dawudu da annabi Sulaiman da annabi Musa da annabi Isa da annabi Ibrahim da wasunsu alaihimus salam wanda dama littattafan nan su ma abin da suke bayani kenan to me yasa ba za su yi imani mabiya wa'annan annabawan daga cikin su akwai yahudawa me yasa wai ba za su yi imani da alqur'ani bane me yasa ba za su yi imani da manzancin annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama tare da ya zo da littafin da yake gazgata abin da yake tare da su wanda ya dace da addinin annabi Ibrahim wanda yake tsayuwa akan tauhidi me yasa ba sa haka to daga nan sai Allah sai ya kare musu kashedi idan ba su yi imani ba to Allah zai iya canja musu kamanni Allah zai musu wal mukalafatu da sassabawar kamanni shine Allah sai yake cewa me Allah madaukakin sarki sai ce min qabali an naɗa misa wujuhan fanaruddaha ala adbariha ha aiku yi imani da Alƙur'ani wanda yake gazgata littattafanku kafin mu shafe fuskokinku mu me da su tamkar fuskokin ta koma kamar ƙeya kamar baya idan a shafe hancin a shafe bakin a shafe fuskar ta zama gaba ɗaya babu wa'annan hawa ta zama dai kamar ƙeyar mutum ai kaga ƙeya babu ido babu baki babu hanci to shine abin da Allah yake nufi nan shine min a wujuhan fana rudda ha ala ha sai mu mayar da ita kamar ƙiya wanda wannan shi ne ra'ayin Abdullahi bin Abbas ko kuma Allah sai ce mu halakar da su mu shafe su shi ne auna la'ana la'anahum kama la'anna sahaba safti mu tsire musu mu shafe su mu mayar da su burruka kamar yadda muka yi wa ashabu sabti ma'abota su ranar asabar ta yadda Allah ya mai da su burruka ya mai da wasu kuma alhanzir wanda ashabu sabti su ne wanda Allah ya ce kada su yi su ranar asabar to sai suka koma suke dabara kuma wai za su yi wa Allah wayo Allah kuma ba a masa wayo sai suke yin farautar an ce sai suka dinga yin ramuka idan sai in ranar asabar ta zo sai kifayen sai su fito ga gansu makil to sai suke musu wani wani kwari-kwari yadda idan sun shigo sai su fada sai su kasa koma to kaga sun yi farauta kenan ranar lahadi kuma sai zo sai su kama wannan kifayen ai sun saba wa Allah kenan an ce ranar juma'a sai su sa wannan tarakuna to idan ranar asabar ta yi sai su fada wannan tarakuna sai kuma ranar lahadi sai su kwashe su to shine sai Allah sai ya mai da su burruka shine su to kada Allah ya mai da su haka si imani da alkur'ani si imani da littafin da Allah ya sauka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kafin a shafe fuskokin su su koma kamar baya kamar ƙeya ko kuma a mai da su burruka ko a mai da su alhanzir wa kana amurullahi mafa'ulan ai lamarin Allah ya kasance zartacce ne la mahalata zai kasance shine Allah idan ya ce kun fayakun da ya ce abu kasance sai wannan abun ya kasance ba wanda ya isa ya hana Allah abin da yake so wanda wannan shine ta yanda malamai sun samu saɓani dangane da abin da ake nufi da wannan aya shine shin min kabale Allah da kafin mu shafe fuskarsu mu sanya su kamar baya shin ana nufin ta zama kamar ƙeya kamar yadda muka faɗa rayin Abdullahi bin Abbas a cire hanci da baki da gira da idanuwa haka ake nufi ko kuma ya ake nufi akwai maganganu guda biyu akwai ruwaya daga ubayi bin Ka'ab radiyallahu anhu yace min qabla an nada misa ai min qabli an nadillakum ba wai ana nufa haka kafin mu kwatar da ku kwata ake nufi in Allah ya shafe musu kamar Allah ya shafe mu basirar su kenan su zama bata ba wai a shafe musu fuskar su ta zama kamar kiya ba ma'anar abun ake ba wai haƙiƙanin abun ba wannan ana buga misali ne cewa idan ba su ba Allah zai musu hukuma sai ya kwatar da su shi kuma da yace ma'anarsa ai za a mai da su kamar dai tafsirin Abdullah bin Abbas ta koma kamar ƙiya Allah ya tafiye musu da hanci da labbuna da idanuwa da gira da duk abin da yake ce wannan shine ma'anar ma abin a wurin ahalin loka ma'abauta harshen larauci to wannan shine abin da wannan aya take nufi to bayan da Allah ya yi wa alkitabi alkawari ya gargadantar da su a bisa kafirci ya tsoratar da su in ba su yi imani ba ga irin azabar da zai musu a nan sai Allah yake bayyana narko akan kafurci da shirka akan cewa shirka ba ƙaramin zunubi ba ne Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ai Allah baya gafarta wa duk mutumin da ya mutu yana tarayya da shi amma Allah yana gafarta wa duk wani zunubi da yake bayan shirka ne liman ya sha'u amma ga wanda Allah ya ga dama daga bayansa Allah sai ce wa mai yushrik billahi duk mutumin da yayi tarayya da Allah da wani ya riki wani gunki ko ya riki wani makaloki. a matsayin Allah faqad iftara isman aziman lallai haƙiƙa ya ƙirƙiri zunubi mai girma shi yasa imamu tabari shehul mufassirin rahimahullahu ta'ala yace qad abanat hadhihi al-aya wannan aya ta bayyana ta fayyace anna kullu sahibi kabiratin cewa dukkan wani mutum da yake aikata babban laifi duk laifin da yake aikatawa duk girmansa, sa in dai ba shirka bane fa fi mashi'atillahi yana cikin mashi'ar Allah abinda Allah ya ga dama in sha'a afa anhu in Allah ya ga dama yayi masa afwa wa in sha'a aqabahu alaiha in Allah ya ga dama zai masa ba amma sai imamu tabar ya ce malam takun kabiratuhu shirkan billahi mutukar wannan babban laifin nasa bai zama shirka da Allah ba in dai ba shirka ba ne. wanda wannan shine abinda imamu tabari ya faɗa wasu malaman suka ce Allah ya bayyana haka ma a cikin wata aya Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira iramatun hauna anhu mun yi tafsirin wannan aya wacan shekarar nukaffir ankum sayyi'atikum in kun nisanci manya-manyan zunuban da aka hana ku Allah ce sai mu kankare muku ƙananan ku don haka Allah yana gafarta ƙananan zunubai ga wanda ya nisanci manyan zunubai musan wannan ka'ida tana nan su manyan zunubai fa kada ka yaudaru ba fa abin da yake kankare su sai tuba saboda wannan ayar lalle haƙiƙa wanda wannan shine abin da imamu tabari yake so ya fada kuma wannan aya malamai suka ce ta yi takasisi ta keɓance waccan ayar da Allah ce ƙul ya ibadiyar lazina asrafu ala fusuhim la na min Allah ce ya ko waɗanda suka zalunci kansu ya ko waɗanda suka yi israfi suka je suka dinga aikata laifuffuka da zunubai Allah yake faɗa ce la taqanadu min rahmatillahi kada ku tsiba haso daga rahamar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba daya gaba ɗayan su innahu huwal ghafurur rahim lalle hakika shi mai gafara ne mai jin kai ne malamai suka ce to wannan ayar an yi takasisinta banda shirka shine wannan aya sai ta ce nan Allah ya ce ayya gafiru zunuba jami'a yana gafarta zunubai gaba to kada ka dauki wannan aya ka ce a'a waccan aya ta ce banda shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa idan an yi tarayya da shi shi sa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya tashi sai ya karanta a bisa minbari ya karanta wannan aya a bisa mutane sai wani mutum ya tashi wurinsa Ya ce wa shirku billahi ya la sallallahu alaihi har shirka ga Allah shi ma Allah zai gafarta shi tunda ya ce kada ku ɗebe haso daga rahamar Allah Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya. sai wannan mutum ya ce wa shirku billahi har shirka da Allah fasakata sai la sallallahu alaihi sai ya summa qama ilaihi sannan ya ƙara tashi zuwa garin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullahi ya manzan Allah wa shirku billahi ta'ala har shirka da Allah fasakata marrataini aw salasan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai bada amsa ba yayi shiru so biyu ko so uku fa nazalat hadhihi aya sai wannan aya sai ta sauka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa wanda yayi tarayya da shi amma yana gafartawa abin da yake ƙasa da shirka ga wanda ya so wanda wannan aya sai ta shafe wannan aya ta qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim shi sa imamu turmuzi ya fitar da hadisi daga ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu yace ma fil qur'ani ayatun ahabbu ilayya min hadhihi aya Ya ce duk cikin ƙur'ani ba wata aya mafi soyuwa a gare ni kamar wannan aya inna allaha la gafiru an yi yushraka bihi wa Yagafiru ma duna zalika liman sha. wanda wannan aya ta nuna mana girman shirka cewa shirka ba a gafarta masa kuma Allah yana iya gafarta wa ragowar zunubai duk mai shirka Allah baya gafarta masa zancen ka saka shan shirka da rabe-rabenta mun jita tun a farkon wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wanda ina ganin duk da muna da minti biyu sai mu tsaya anan in kuma akwai tambaya mu amsa ta ira wannan yawa alama akwai tambaya ko to bismillah wannan mai tawaye assalamu alaikum <clears throat> malam dan Allah menene hukuncin motsa dan yatsa a cikin tahiya kuma malam yaya ake motsawa hukuncin motsa dan yatsa cikin tahiya wannan yana daga cikin sunan sunna ne na sallah kuma ya zo a siffar sallar manzala salihu sallama akwai ruwaya guda biyu akwai wacce take motsa ko kai haka haka haka shine hazi sufa tarik haka ko da sauri ko haka ko haka tarik din yayi sannan akwai ruwaya da take kawai ana tsayarwa ne haka ba a motsawa to duk wanda kai ya tabbata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ka motsa shi ko ka tsayar baka motsa ba duk wannan sunnoni ne tabbatattu daga manzon Allah sallallahu da Salam. Na tambayar ta bi take cewa ne ne hukuncin rina gashi a musulunci rina gashi a musulunci inda lalle ne ya halatta mutum ya rina gashinsa yi masa lalle wannan ittifakan tsakanin malamai wannan halak ne saboda furfura ta fito masa sai ya sa lalle kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake duk da shi ba shi da furfuran ma da yawa furfura goma sha uku ce akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka zancen dayin malamai da yawa jamhurin malamai suka ce haramun ne mutum ya ɗauki ainihin baki saboda furfura ta fito masa ya samar da gashin ya mere shi baki a wajen jamhur da malamai da yawa duk da wasu kaɗan daga cikin malamai suna ganin zai iya yin dayin ɗan ai an rawaito baban abubakar siddiqu radiyallahu ta'ala nu abu kuhafa lokacin da aka je fatahu makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi da kansa yayi fari fat burfura ta bebe shi yace wannan gashin fa yace je ya rina shi ya mai da shi ba fari ba to yi ne wasu suke istidlali akan cewa ai tunda ya bada wannan kofar za a iya canjawa amma dai gaskiya abin da yake na daidai shine haddayin haramun ne domin kai ma salo ne daga cikin yaudara musamman namiji musamman ɗan kamsiniyat wanda ya fara kaiwa shekara arba'in zuwa hamsin in zai je kada je wata yarinya wayo ha kawai ta ɗauka kai saurayi ne bakin gashi ne da kai wannan coge ne in mutum zai wannan to haramun ya zo da shiga ta yaudara domin ya rufe furfurarsa ko shi a ganshi shi ai saurayi ne da yawa akwai mutanen da suke wannan wanda gaskiya ra'ayin malamai jamhur sun ce haramun ne mutum ya dayin da baki in dai ba da ja ba amma akwai malaman da suke ganin cewa hakan za a iya yi amma kaga in aka zo kuma a babin yaudara shi kuma wannan haramun ne shi sa a wajen aure manzala salihu salama ya ce wa almugira bin shiuba matan nan da za ka aura ka je ka kalle ta ka kalli jikinta da abin da zai jawo ka aure ta me kake so a jikin mace to ita ma mace kamar yadda mace take burge ka ita ma haka namiji yake burge ta ita ma wata ba ta san mai furfura wallahi to kaga lokacin da kai dayin kamar yadda kai ma ma a cuci maza ka ɗauka gashi ne da ita baka ce ta yi bulitin ta koma fara ka ɗauka fara to maza ma suna wannan yaudarar sai mutum da haka in kana so kuma ka je da confidence ɗinka in tana son ka da furfura ka taso ka da furfura dama masu hikima sun ce wani ya ce fa in tas'alo ni anin nisa'i fa innani in kun tambaye ni akan mata ni ku ce min ni alimun bi adwa'ihin na dabibu ni na san maganin mata duk cututtukan mata na gane su sai ce yuridu nasara almar'i haisu alminahu duk inda mata suke so abin da suke so a wajen namiji kuɗi ne kawai me kuɗinka me matsayinka me kafasitanka a wajen kuɗi abin da suke bukata kenan yuridu nasara almar'i haisu alminahu amma sai ce me wa sharhu shababi inda hunna ajibu amma a wani lokacin suna duba samartaka suna son saurayi dan ta masu dan kwalisa wanda saurayi ne to mata ƴan mata budurwai suna son saurayi su ma sun buzo su auri saurayi kamar da kake so ka fi so ka auri budurwa kai ma sai yace idza shabara asul mar'i aw qalla malu ka ji mahallin shahid idan kan mutum ya furfura ko ya zama ba shi da kuɗi kuɗin sa suka zama kaɗan ne shi ma janumu nitse ne in ya ji ta nitse za su gaba ɗaya sai ce to falaysa lahu fi wuddihin nasibu irin wannan namijin ba shi da kaura ba shi da rabo a wajen mata wayannan mutanen biyu su mata suna wahala da su mutumin da ya tsofa da ya aure ba ko ya tsofa ya je yana neman yara ƙanana to suna buga masa rodi ne suna cizguna masa ne baya samun shiga a wajen su. ko kuma saurayin ne amma kuma ba shi da kokabo to wayannan abubuwa suna wahala da mutum sai dai sa'a to kaga shi in harka ne an ce mana iza shabara asul mar'i in kan mutum ya furfura ba sa ba shi kilas to kai ma in ka tashi neman aure gaskiya ka je da furfurarka ka je ta gani kuma furfura wata ai show ce da wata wallahi furfura take so a ta sai ita ai furfura take so kawai dan wannan gashi gashi ne ita ka san kowace mace akwai abin da take so wata kawai tausayin ka za ta ji tana ji kowace tana son ka sai kai mamaki wani ga kuɗi ga birni ga matsayi ga capacity ga waye amma kawai ta kalli wani aja wani bigi bagiro ba gidajen dandanke sai ga wallahi ita ta mace shi take so to wannan ita ce mace to wannan shine abin da yake faruwa na tambaya ta uku yake cewa malam wani bawan Allah ya faɗa min cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana son kaya kala uku a ciki yace min akwai baki shin malam maganar haka take ni da gaskiya iya ruwaya da na sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son fararen kaya da koraye yawancin ruwa za ka sana bayanin fari ne bayas amma haka bai hana cewa ko sun launuka da manzala salisu salama yake sawa ɗin ba amma dai waɗanda ya fi so shine fararen kaya shine launi na farko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi so sai kuma koraye sannan kuma ya yi inkarin wasu kayan amma dai akwai tawili na malamai wanda suka kasance kamar jaje-jaje ko yalo-yalo ko wasu abubuwa amma dai wannan shi mafa ba hani ba ne da yawa wasu malaman suna ɗauka wanda su haramta wa mutum ba zai sa yalan kaya ba ko ba zai sa jan kaya ba ko kaza nassin hadisin ba aka yake nufi ba ba wai ya haramta ba ne amma dai fararen kaya su ne manzala Salisu salama ya fi so da koraye ne dai ban ji wannan ruwaya ta baka ba wallahu alamu Allah shine masani abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi da mu da ku Allah ya amfani da mu gaba daya wanda suke taimaka wajen yada wannan katu Allah ka saka musu alkhairi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum